اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون waɗancan masu siffantuwa da waɗannan siffofin da aka ambata suna kan shirya daga Ubangijinsu kuma su ne masu rabauta da samun abin da suke nema da nisanta da abin da suke jin tsoro yayin da Allah ya ambaci siffofin masu kyautatawa sai kuma ya ambaci siffofin masu munanawa ya ce